suna na Maryam Sa'idu wadda kuka fi sani da Chef Mako Arewa Fudi a shafi na na Instagram da YouTube har ma da TikTok. A wannan bidiyo din zan nuna muku yadda za ku dafa abinci kala biyu wanda masu olsa za su iya ci a wannan lokaci na azumi wato Ramadan. Ku biyo ni. Ga abincin da za mu yi a nan za mu fara da kunun madara a cikin tukunya na zuba ruwa sannan na kawo madara na gari idan madara na ruwa kake da shi za yi amfani da shi sai na kawo kayan kamshi tare da shuga shi ma na 对吧？ kun lura ba rufe tukunyan da kyau ba saboda idan ya tafasa za a iya zuba so nan kuma ayaba na ne da na daddaka shi ma na zuba sai na kawo corn flour sannan kuma sai na kawo plum wasu suna kiran shi da hamsa so ga kunun madaran mu dai nan ya haɗi ya kammala kuna gani yanda ya wannan abu da gani kun san yi daɗi kuma kun san yadda madara take kwantar ma masu ulcer da zuciya so a nan dai dankali na ne kuma na zuba a cikin ruwa na kawo gishiri da bay leaf sannan na rufe na bar shi ya dahu na tsawon wani lokaci lokaci sai na yi amfani da olive oil sannan na kawo vegetables ina na zuba da kuma kazana so a kazan dai na cire mishi fata saboda man shi sannan kuma kun ga nayi amfani da olive oil saboda yana da matukar mahimmanci sosai ba mu yi amfani da mai ba da zai rinka ta da zuciya olive oil baya da matsi sannan kuma na yi amfani da vegetable saboda sinadarin su suma suna da matukar mahimmanci a jikin dan adam so ya kuka gani ina fata za ku jarraba wannan abincin da muka yi